الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج تبتا الله صلاة ينسيتي بأمين شوي ولوج تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا صفو mawajini iya tsago gube ci disamba 2017 kalendar miladiya ne kafin zugutuwa ba ci mini karatun littafin addawatu ilallahi wa akhlaku du'ati ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn bazo idan shafi yin shi din new mangan ba da dai manyan jin bayani bai ci falalayen dawa jin bai muhimmancin dawa ji bai aya na shiga ga tiyan lamarin wuce na manci bai la bayani bai tiyan na ta tiyan ga e ci shigo a jina da na ta tiyan man na jeji na da bai jeji hutu ba na bata a ji da lamarin na wani man ga wa nazaran ilan tishari da'awati wa nazaran cin ya cici lelo ilan tishari dawati ilal mabadi haddama e za sha gashi ba na je di dawa lo bayan akida da da idiya ji na je laba na labenin wa ilal ilhad e za shi ma gashi ba da na yin na e di dawa lo e za yo tsaga ji ma ni ba tsoye ci ma wa in kare rabbi da ibad har ya e zaje otu da bai e ke ji dawa lo gan ya e zaje ala ya zaje gaji ma ni ba tsoye ci ma tsoye ci otu dan buwa wa inkarin risalati zan ci mai ji inkaruyan tuci bai tuci shi wa inkarin akhira zan ci wasu ya ga alkiyami dan ba ya bane sa'in su furuhuwa wanti shari da wacin nasraniya ya e zaji maji na bai ke ji dawa lo adiniyar nasara shi da adiniyar mishan shi fil kasiri minal buldani kinkin joga kayi wa gairi zalika min ad-da'awati al-mudallila nan be ne ke ka kai min yadda wa ne je biwa ku zai nazaran ila haza wa ga ganne ne bai ne fa inna da'wata ila Allah azza wa jalla da da'wa jilu ajini su ko al yawma yinan asbahat fardan amman wa je farilla ta ce zainin doro ne gaje yi ko mu dai limin ta yi jiyo wa wajiban ala jami'il ulama kuma ji wajibi ta ce man jobeni wa ala jami'il hukam kuma ji bi ta ce mulki da ciwo bai ne bai zai ji hukunci ne allazi ne dinu na bil islami na dini musulunci ga ji wani gato na farudun alaihim farillu ta ce an yi dinallahi a wuyan ya dini ya ce ci hasbi taqa gwargwado ya ikwa wal imkan ikwa na ma'adi a ci ma'adiyan na nawayi bil kitabati biyan ya kai wal khitabati da youtube ji wa bil iza'ati da mi radiyoyi wa bi kulli wasilatin tafawo da kun doro na gaji yi kun shayi ne wa Allah ya taka a su an zalika a gaji gube jijin ya ci a gaya min au ya takilu ala zaidin au amrin ko a ga ya ke zai inga zaidu dabo ya bugo za su a jima mana ko ma amuru dabo wa gyanu da shi shi man fa inna alhajata ya bana bukata da bari nan bal ad-darura ma saliyoma ila ta'awun a ishtiraki ide bukata na manji to ji makanta ji to zai da ilimi nan a fingwa bayani wattakatu fi hadha al amur amma gbo ji kai ce lamarin nona lazim na aksar mimma kana qabla zalika ga na gogalani nan li anna da allahi yabo na makilishin soko kad takatafu agwa fin bi doji wata awonu a ci mami sun fi a ce to yi zuma bi kulli wasila cin kun dondo li sajji an sabilillah e bodi Allah ya koyo ce cakan wa tashkiki fi dinihi amma sha la shakka ya dini ya soko wa dawatin nasu ila ma yukhrijuhum min dinillahi a ci mai zajilo ne na gaza an yi wazu daga dini ya soko azza wa jalla nan fa wajaba ala alil islami wajibi wajibi ta ce musulmi sho an yuqabilu hadha an-nashat al-mudill nina kina gani de exercise da activities na na je giza shi da ne fa ngwan ala ala alawan kan wa za nishatul mulhid bi nishatul islami a da zai ja na kibe sunay musulunci a kan musulunci na wa bi da'awatin islamiyya ala shattal mustawayati amma da zai ja na ki a tafi da wal addini musulunci mustawa jo kakai hukumo federal state yo local government yo kauyo makanta secondary makanta primary university yo jani ajo tacin bayi yo tacin chinza yo tacin rufu yo adeze dai zai ja jan dawa ta fe santunan wa bi jamil wasa'il bai kwaji kakayi rediyo tv jarida takada kutuba wazi fasaraji da sauransu wa hadha min babi ada'i ma aujaba Allah ala ibadihi nan da mine koyan jijiyan wa ciciyan wajib na tsoye ci alaji wajib ta ciyan wujujo ne na dawati la sabili ya ji dawa shi ya koyan tsoye ci nan wale gan banin nan zai je ji dawa lo ilhadu na annaki ya zai dan ya ji dawa lo tv ya tsoye ci dan bwa addini ya ji zai dishi zuma aji ma ni da tuci jiya da sauransu ko to a ga alkiyami science prove wa yana ma science prove wa nan wuji imani gangani duniya kwai da shi na nan nan wagai ba alkur'ani wace ba sunan ga aka ga kur'ani ku fito wace alkur'ani jin wa lawaje minista ma lawaje commissioner ki lawaje jimini wala dunga ga wucin wale batan na ji gishi na kakayan zan wace ji dawalowa da tladiya ne ga musulun ga adinai mishan to adinai jiwa adinai yahudi ya adinai musulunci a ga iri new kalla ko za mu tu biyu ga wagan mishan jin kafiriya mai gamana da kadi kafara allazina qalu inna allaha salis salasa lam yakun na kafaru min ahli kitabi, ko za mu ci ga wagan yahudi ko mishan wọn àlọ àwọn wuji gan dole sun wa dana anabi ń rọlẹ́ ga na yi anabi sallallahu alaihi wasallam ga la yasmu bi fi umma dan don do awo sako mi anabi muhammadu aluman nawa yahudiyin ko yahudiya aw nasarani ko nasara lam yumin bil ladhi ursiltu bi majiman baina tumtube ina illa kana min ashabin nar dan ga fi da min yaji min jo ko zan wuce jin karu yin hajji rida ko zan wuce le ga je fi ya lalle bonan personal life yo social life mo wajen socialization wajen alhali masu ci yin namal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan bago ya fiya rawa ne daga kullum muskirin hamru yanzu wani ya fi zane juyo wa kullu hamrin haram ko za mu tabe shi ga in zagi na in na di o fosu fosu mo re pure pa ni socialization uye uye uye ndoro bi da gwani go le de de ne ze shi me di da lo yi ne jina e di kiyo e ga ka sheba ta chiya muslimi jo sai bugu ya zabi kyafu seriously ko galle lamari rin ne su kun wa le ga ni tv ji kan ji na ji ndo ci ye ji de ne ben so kwe de ye ni de ni kwe de ye nye ngai wuji bona ndo ci o to mo su kun a ilhadu ye zu ga ji to imani da ce ci ma ngai wufi ndo ci ba ndo ci o to ma katun wayo ye wuri wuce ba ngai wufi bo e bago e daga ya ta ga su kun wajibi o ta tiyan manjo na ji a ga kutanin wajibi wata ciyan edo cijo na ji a ga kutanin fale gan wagati kati mi pe itole gbari na mishanji a na kin lo village village bi ofo foji e ra ilo adiniya mishanji kanu cha le lo, de shekafe de suge ko ejeji ko ma ga yi suku a yanga toyi toye dan gi ga yiyo kawai ya addini ma zandoru jiyewi amma ga na vondoro da ba wadi abele aji musulmin da cici mu da ba misha bo misha a ci lalo coci wadi abele gi ga wace ya ju misha ya ne pata ya za ja kara inda lamarin ne village ji na da kinkin ji e ji musulmi ji inda ci masallaja amma zun sha amma qur'anu ba ka tayi da ta inda ci inda ci inda ci daidai wa sa hankali man na ji malo a tadaji bayani ya nan man wace sadaka wa jolo man wace mai shirin ne wa ko man wace mazabura ta wuya da baya wa le ganne kpata wa le ba wuya biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wa na jin bayani ya ya ji na inna ma unzirukum bil wahyi e bogo man ja jin kula gangani be lamarin ne e kone ja gaji dawa ya zaji nan to ka to kutubaji to emi rediyo to tv da sauransu ya mai bata a je kula gangani biyu da shiga je dukiya nan a tuman yuzuma na ji a sai laza ilo kauye kauye kauye kauye a sai da layi a jini wa nan to shi nimbo efu efu a sai layi a jini wa rediyo bo a sai ala program ya jini ya tabo na shi a sai ji bayani ya zawon shi zina iri yo shirka iri yo sihiri ka ba iri uyo ezawu iri uyo dukiyar kungi iri uyo eyi ka ba iri uyo hasada ka ba iri yo etiyele kaba'iri wa egungun adini babu ilimi iri uyo a can sai ji bayanin na jara filla filla filla filla filla a can aji bayani da ya tauhidi musulunci imani ihsani maratibu din gani bai ene ke addini ne ne gan alkhairi a febe ere da ma sai ke. yawo da ciji a to yi ri zuma zai da dukiya zai da mulki na a to lamari ri zuma man jauto ma a su da yace ke mai gaskiya sai ci ga tuce ci foro nan ala la wu za an ji e bone da bukata lamarin na gbari na da kagwe zai yi rajiyo ji a shungwa da manji manjo mulki ji ciji a to a da manji eh, dukiya da ci a shi wangan da dusha ma ki a shi ga man shi gani be media na ji bata ga gwa fiye ne su ku wale ga alkhairi a fiye de e de de man wa fe ke a bayan da alamar aji lalace tu babu nan man na ja da wili ni ne shi to bazumo a ta laili moto gi ta ji nan abi da dai ni bo e kibo tasubanci yayin dede Allah kiyaye mu amma to sun ga wale zane gaji dawa lo dede nan gwa la bayani a jiya yi wato mu ga dawa ji dayin dede a ca bayani jiya wo ko ta ci bici ko ci ga doga yan na luwa ga sun su ma bayani jiya zaji la tubayyinun na hu Lina wala taktumunahu sai bugon waji waji ta ce musulmi na ya ku gikini da jiyan lamarin na jinin walakin babun nan mishan ji ga to bible ga mishan shi biya bible gaya makaranta ɓata na fi nigerian secondary school nan wazo na wale hoteliye mishan ja da lati bible ta wani ɓata iraita ya yi jan adini ayo a da fili shi kaka kaka na je latu kyoci shi nan mishan shi da ibada na ji fuenin doro nare amma ji kokari ga tato ministry yan gwamnati a ya la kyoci a ya to a cibo. bata majiyan da tayin da lazina kafaru da jaji kafirci nan yun fi kuna muwalam ne du an sabilillah e wudu kiyaji e bwale e ko to e chakan fasa yun fi kuna ha aga dukiya wuce wu sun mata kuna lahim hasaratan sun mai na sun mai ila jahannama yuksharun kauyen musulmi dana inda ta da kama salacha inda ci ma a ji barawa ga ya guwo kana da tu ni wa de gangan to ya ade man na se lo abu fe da jan wa zira ni shanji magada kawye ni cha ta zanu ce ku fi adide ni wa le ga yangi na gina tufuwa na fana makanta coci da sauransu daga ne bata ji da to pasto ci wa bi a shigo jinjinjin bata yi waki bo a sha jin za ja lo yin nan e, e bogo manji a sunayen e coci kan wace ma ta to zanu ci ewo de ci ndo ci je latu e latu wa sin de mango ci ji e tiya la hakkin do cha ci dini a alo ba ndo ci za ya ji fahimta ya dini amma wajen abele ga mango chi ga wa jaka Allah kiyaye mu yan e de ji lalace tu babu na ta to e da zan mu ci ga alada masalaci ga yi ne kan da ce to ma ga to sadaka to masalaci taliman yo to ga ndo to zan mu ne ga ji mos committee ne ga yi to ndo chi ko e bugo yi to amana so ku goyi ta sai ki fadi ni bayanin man ga fadlu da'awa falalayen da'awa ji kad warada fi fadli da'awati wa du'ati ayatun man ga akika ube eti falalayen da'awa jin ayaji kakai umake be eti falalayen zai je ji da'awa na ayaji kai wa hadisun kasira ga hadisi na dokuna kama annahu warada fi irsalin nabi kemina nke bi ake labibi riwaya shi bi kakan kan etin a bi tun zai e, tun adu'at a bi tun du'at yi tun lokin ji ada ji dawa a hadisu hadisi be la takfa ala alil ilimi yanna unje na soman jina wa min zalika qawluhu ta'ala qawluhu jalla wa ala min bu ga na tsotin latin ga wa mana sanu qawlan man da'a ila allah adiza dabwana egun je kun za ne jindawa lo kun cin cina وعمل صالحا وتملك كركنا وقال إنني من المسلمين وتغني أفد مني مسلم جونا شيخ ابن باز بفا هذه الآية الكريمة آية وتكون فيها التنوي بالدعاء ولا إن وتنزيج دواني وصنع عليهم وما دعا وما دج وما وما جاء كركي وأنه لا عد أحسن قولا منهم kuma ya ci ga ga zando a ki kai ga zando da wani je kun ga zai je ji dawana wa ala ra'sihim ar-rusul alaihim as-salatu was ci shi zai ji mai ji dawana ga annaba ga tuci jo a salatu yace ci ga aminci lu tabbatu ya summa atba'um ala hasbi maratibihim ka ga ci zai lamin to ana gurgudu ya ikwa fi da'awati ya bayan dawajin wal ilm nan da ilimi wal amal nan bi ture fa anta ya abdallah ya wuje yin ko ya fi ka sharafan ga kun daraja wai an takuna min atiba'i rusuli na ga sai da ni da ya mi tutuki na Wani wa min al muntazimina fi hadhihi al ayati al karima na ma ta ga da zai ja ga da aya na Wani wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah adi zai da wani ya ga wujin wani ku zane zai lo ko ce kina wa amila salihan mutum kirkina wa qala innani minal muslimin mun ce mun ya fe da mini ya musulmi jona jiya boye to yaci un da yaji tubu na wai lami to jiya boye to yaci un da je koni za na wai lami to jiya boye to yaci un da je le to yaci bana ga wai lami to jiya boye to yaci un je je zai je je da connect da bi karuwa ji na nga wai jan zai ji wai lami tunai annabawa shi zai ji wai lami tunai tuci shi zai ji wai lami tunai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ganin da sahabi shi ya bi agwa sun alqur'ani agwa sun sunna amito ko koyi goro agwa sun ba wani sahabi annabi ya da kafirci da munafinci da shubuhe gangani be a shahawatul mudilla wa alega tun kirki nga da wani ba ga iza ile ko yace ci wato feji ji karwo lotu gangani be tun tuna gan da yana wai zaji ne atamuruna nasa birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun man ga alma'ana maana ma'ana ganna la ahadun ahsanu qawlan minhu adiza dambon ne gunge a kun gaza ne ji li kaunihi a ila Allah ya bane da dai da je ba je ko soko wa arshada ilayhi umma la wuza je ga ko da nan wa amila ma yad'u ilayhi umma lo tungangani be nan waja wa lobune ya'ani a ila haki haqqi wuza ile ko gaskiya wa amila bihi umma lo tungangani be wa ankara al-batila umma jin karuyan edede wa hazzara minhu umma nan wa taraka umma ma iya gani be wa ma zalika kan ba ne masu kun sarraha bi ma huwa alai wa ga tsararo na wuta ci wannan lam ya khajal musu zuya bal qala wa innani al muslimin ni ya fi da mini yan musulmi jo mugutabitan wa farihan bima manna Allah bi alai da ne fayin ban umai ngole fayin gatiya ya ni mana to ki jiwu mu musulmi laisa kaman yastankifu an zalik mun ji doshi ya zanen ga anwa ya tiye ga irin wuce na wa ya kira wa yan ti kadi annan muslim mun ce na votu na wa gan wuyin musulmi na wa le za mu ci da nayi nan nan za mu ce sun zuwa nan ga qur'an la sun gwana ai ba da jiki ga da mutun amma wa ji ga ma la jaridu la ko la novel banki ne ci lu lugulu kwanta ta ba to baju ma ba dai ba ga count yan bo koji ala to a jiki ala to a count a dabo dan no tira da nan no cin wari fi su na wa gan musulmi wo na a a fe fa gba bi adini na waje ne fe fe fa gba bi adini ya musulunci feel okay bi adini ya musulunci ga su zai ga ga su zai yo be ga wa ga waje musulmi ma hmm. ga ga wayi musulmi boro san doro bebe masu kun aw annahu yadu ila islam washo yi zajo lo musulunci li mura'ati fulanin aw mujamalata li fulan ko za eh, ko ko idan mu ci adin shi wa nu fe nafo na ga musulmi yo ko wa fe nafo na wa ga dawa lo musulunci na li mura'ati fulan aw mujamalati fulan ko e boye den wa ci interest za kaza ne ko za kaza na wala hawla wala quwwata illa billah wa le ga yanna wa to zan ci gaskiya ci nan amma mun ga mun ga biyu ga gaskiya za ka zaga aji kyau za zaga ajiyar mu ga za mu ci mu gangani biyan wuya bal to sirrun alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa bal al mu'minu da'i ila Allah bal mumini ne ji dawo le kun ce nan iman ne bi iman na buka ne na albasiru bi amrillah na je basira ya umurni ya ce ci da ilimi na yusarrihu bi haqqillah wa la ga sarri ne yake so kunan wa yanshitu fi da'awati ila Allah zanna ma'alu fi sanaka da dawa jilu ya koyon cece wa ya'malu bima yad'u ilayhi ni fi lotun bayanin waji dawa labune wa yuhadhiru ma yanha anhu ma'alu fi nan yanu kana fa yaqulu min asra'in nasi ila ma yad'u ilayhi mujaja fi zanna alu fi yanwa she lotun an biye ne wai gashi lone ne wa min abadin nasi an kulli ma yanha anhu kuma ja iya da ndoro nan ga gaga ne wa ma azalika pamba da wonci suku yusarrih bi annahu muslim wa ja gan wi muslimin yo wi musunci wi jo wi ba wa ni muhammadu bon ta gani be sahabi yo wi wi ji bidiya wi wuje da kafirci amma ji kafirci wi da sauransu wa yaghtabitu bi zalika umma ja fanya ba gangani de lamarin ne wa yafrahu bihi kama qala azza wa jal tannatu ce latuna ga kul bi fadlillah ga bi falala ce ci wa bi rahmati bi ramui fa bi zalika falyafrahu da ne ne ga a ga fayin mu wa khairum mimma yajma'un na da alkhairi ga dukiya na e ga ne je ko kana fal farhu bi rahmatillah wa fadlihi farhu li farhu surur ya mafuyo mai amuru mashiru yin yi wani da shari'a musulunci wani ammal farhul manhi ya anhu a mai mafana ka na gayi farhul kibir ila shi wani tuwe wal haza wa al mani anhu kama kala Allah azza wa jalla fi qissa ti qarun kan da ce ga yake qissa wannan ga latafra tafrah ga ji farima inna Allah la yuhibbul farihin sai cewa zai yaji farina aza farahul kibr me yati yene wa ta'ali alan nas yanda yazo su tu shi dashi wa ta'azu me za fi le ga wacin ga wa za wallazi na anu nan yana kana e bago eti yele wuja تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إن الكيامي شيء لا زي جي إيه اللي تاكي تيكي مبوا a ji ba nan. ce ce wala tamshi fil ardi marha ga yadda zanta ke kin bo gangani be ga gaima ce ce wa fujjana haka liman yattaba'aka min almu'minin e bugo yazo shu daɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna allahu hayla ya tawadu ce ce ji wa yami ga ya fe daɗa ga te ilimi ma e bona wa ma wuti tu min ilmi illa qalila ina la wa ilimi na muskana ya cin aguyo e bugo ga ji farima ga ya fiye ma ga ya dawo ma ga ya datsaka ma ga ya gbazajiye ma alkibru batul alhaki ga shishi a gaskiya alhadi ya yawe o ga mi cadawa kewe mi cawazi kewe madaijo kewe madidati zo gawe madai tafi dokun gawe madai ilimi gawe ene mai gaskiya da na ga wagwa da so ko ka ga wagwa gaskiya ga agba yabuna alkibru batul alhaki wa gamutin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ne ne ci yele na ngai wo sho la gaskiya da goya gangani bi sho gba e za shoyo e za magai za na ude da sun yace ci na ga yi za na wa yi gi makantu yi za na gun kauyo na yi za nu deliya na a sha gaskiya la da go un go go e bone ya wuce gaskiya ga dawono na amma wa ga gbaci kagan ci na tsoyi ɗayan jeje na madamini tabiyan ulama usuli jo Allah kiyaye mu man ga amma farhu ligtibat amma yanzu su fahimma etiyan wasu ruru bi la idan fahimma bi dini ya sokoi wal faru bi hidayatin la nan be zai fayin gbabe ba wanda to yake ajiyo ne wal istibsharu bi zalika be zai da bushara yan lamarin ne wa tasri bi zalika ya zama ya gumciya li yu'lama ba ɗaya fa amru mashru lamarin wani da shari'a na wa mamdukun wa mahmud lamarin muyo na addiniyar musulunci wani daji gangani biyu wale gan sashe shi ya sufa ya ji aya kul bi fadlillahi na mai jiman gida na nga zan wace mini abu aji dalili mu ci aji gaga malidu jinjo a a nabi sallallahu alaihi wasallam ji malidu sayyidina bakar umaru usman aliyu na ji tabi'u na ji imamu abu hanifa imamu maliki imamu shafi imamu ahmad ibn hanbali da ne bata aji malidu daga kawai da har da ahalori da ashimawi da iziya da risala da fatul jawari da muktasar khalili da jawari likilili da mudawwanatul ba babiyan maulidi da buwa biyan ne ji shibata babiyan ne dango babiyan ne ji sauke babiyan wani ne kpata shi ba ma babiyan maulidi da buwa e waki bo e wani maulidi jan adiniya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ne magaman ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddud da ni ga tun ebe da ajin ye yin nan na da bo shibole ana a ga anya da tun zawuci bebe ma ngwayin iwo kebe zanwe o aji oshishi wọn fe pebe rapundwe ga wunde zai shi doku na sarawin elamitu ko majalisi talimu ya lashe sarawin ko kasa ya cin ya gashi ba da bayanin doro ya bago ne lauda wani gan wucin gaskiya ba wuta nga wale alu sunna ji e ji tun nga yi zai ji lami tu don kwa do kwa yan ene yi tun e gan wani na daidai bi kashi wuji daidai a e ga wa daidai bi e bi ya ne bi ba sahabi ya ne bi ji kawun ga yi zai ne wa taba hubu ga wa magali alƙur'anu ba wa cale suna nabi muhammadu ba kai gai biliyan ji e gbogbo kwale gan hadisa ablaibna ba su dai ga anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gan ulidot aliyyar umar faja'ala ya muru nabi ma'awar rajul wa nabi wa ma'awar rajulan wa nabi wa ma'awar rahat wannabi laisa ma'u ahad ga lalu majhun anabin ne cha gogan zai lami tune zai ni anabin ne ci ma be zai lami tune ga guba anabin ne ci ma ga zai lami tune jama'an ne cha anabin ne ci su ma be zai ka zai ni da duniya al bukhari galu yo zaka na hadisi 5752 hadisa anas ibn malik radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma sadaka nabiyyu ma sadiqtu aja nabi dabana ya gaskiya kun na ya mi gaskiya na inna al anbiya'i adada mini annabajo man lam yusaddiqu min ummati la rajul wahid adada da ya abu ne zan guji ni biya sai da ni kece na hadisin na taji ibn hibban ga gubiyo rakami hadisi 6243 wagacin le. a sheku muhammadu nasiru dini lalibari sirladi sayyar volume 1 eh, karkashin rakami hadisi 396 so wa fil hadisi dalal wa fil hadisi dalilun wadih ala anna kasrati al-atibaq allati laysat miyala li ma'rifati kawni da'i ala ala haqqin aw aw batil ga hadis ne lawudon etigan zai lami tuwa na dokun kwa dokun mujin ga itsuwa na ga ake waga zane ji dawa na ta ce gaske ku ta ce ba wana fa haula il anbiya annaba naji musallatu salatu salam ma kauni da'watihim wahida to na dawa yi wa dinuhum wahid adini ama yi mina faqad ikhtalafu min haythu adadi atba'ihim qillatan wa kathra hatta kana fi man lam yusaddiqu illa rajulun wahid an ngo le zai ji ma ni da na bashi na anabi lokaci dai zai dokwa na lokaci ma dai zai dokwa anabi lokaci so ma zai ji ma ni biyu ne zai ni bal wa man laysa ma'ahu ahad ya bin lokaci so ma wa bi fali kiyami ka zai ni ji ma ni biyu fa fi hadha ibratun baliga lidda'iya a shewa albani ga darasin ci ko da abu mai ya zana ji dawa ne wal mad'uwi na fi hadha al fadda ya laihi a ya tazakara hadin hakika sanan ga ji dawa nan in paganna in su kontinu bai dawa ji in ga ji damuwa ga zai ji ma in gami da za zade ji kwaji kwado kwama zai shi ji dawa kewa nan a yi annabawa shi a sun mataci lamarin nan a sheikh muhammad ibn abdul wahab risala nan kallo bayan abdullahi ibn muhammad ibn abdullatif wani ibn abdul latif littafin wuce wannan addu'ar rusaniya volume 1 page 41 sheikh muhammad abdul wahab ga kadi alimtum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ala amr ibn abasa fi awwal al-islam ibn ka kuna amr ibn abasa ne a nabi ga cabayan musulunci na wa ga nabi ga man ma ka lahara zi fabba da wanke jin addini iri wannan ne qala nabi ga hurrun wa abdu egi mana free person ne beto wuji yani ababakar wa bilala bi ma'ana bakar da bilali fa idza kana islamu ya ya'udu kama bada bada'a fama ajhalu man yatadalla bi kasrati nas musulunci ga gaje ba shi ke minu na bada al islamu gari ba sai udu gari ba ki aji jaye ki haku zane ne wa aji hujja ne ya kudo yanzu an na wa tibaki ma shi ba ya zai shuba allati hiya azimatun inda ahliha na mai shuba wuci ko bayan zai je juno ele ga i ga wunde ji ba ubuwa ta aya dokun kwaniya wa inda wuli ilmi min haqiratun inda Allah wato ya gayi nin na ga gbagban yiwu wanda amfani wato ya ba su kuba wa inda ulil ilmi wanda zai da ilimi na min khalqi kama kala ta'ala bal qalu misla ma qala al-awwalun ya gayi na gane ya gayi na zan fari ganin ga dan wani litafi ya gaya tulamani fi raja ala nabahani volume 1 page 22 sai labi go min khasa'isihim na mini yana za jahiliya ji sai ji na gamba yanayin ya ji ɓe ci ugbo ne aliti ma da alal kasarci eneli layi ya ne yi doku walin ci jaji bin sawa da lazumi wai bu tali shai bin sawa bikin lati ali a ci aja ga a gaskiya ganna luwa ya bane zai taci bane dokwa fa abu talallahu ta'ala zalika bi kauli wayin ta tafi aksara man fil ardi mu mutu da kuma zai ƙi kekin na yadda luka an sabilillah ebogo wale ya zo ji kula da lamarin ne abul ma'ali mahmud ibn shukri al-alusi sharhu masalul jahiliya nujina page 26 so ga fal maksud yana makasudi na anna man lahu basira yanzuru ila dalili an ga da basira ne nan wata ne dalili waya kuzu ma yastahi waya kuzu ma yastantiji wal burhan yana dalili ga da yana ago wa qalla al-arifuna kaga ga zai iya ne na launi na taɓa su yuna wa man akhadha ma alayhi al-aksar zane maga da mi tuya na dokun la ya ci ya ci wona wa ma alifatu al-ama min ghairi nazari li dalilin ko wa mukti? zane ga da mi tu yana dai za je ji na ga da wannan muji dalili uci liyana wani zane ga ka salikun sabilil jahiliya zane ya kun jahiliya jula mi to makudukun inda alil basail zanama agu kubwe bayan zai ji biye basira nan ebogo awari jiyan fayin in thousands a àwọn. luwa abdullahi ibn abbas maji munazar bayan zanuwa ci a tuba yi zanuwa ci maji tuba a magu sayid na aliya sayid na ali wu ebogo ya ne lami tuna yi gaskiya wuje za shi dokun ga ciliya kai za shi dokun kwa dokun a ke babu dalili ga ce ba na gaskiya ga dana amitu na maga ganzagwa ya fun ya alkiya miyo sai cuji badin iga katun ya wannan ba ne ga ji daidai na tsoci ala duya ba na mai ga cin bici na tsoci fagani gani bi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wato ilaik